sai dai dukkanin ɗan kwankwasiya ya yi haƙuri ya jira bayan shekara huɗu a zo a ƙara buga zaɓe da yardar Allah a wannan lokacin ma Dr. Musa Ilyasu kwankwasa ya hau wannan kujera ba zai sauka daga kanta ba har sai lokacin da ya ce ya gaji an an sama mai ci gaba a wata kujerar ba amma ta kura madobi garin malam an gama ta zo kenan jabbal kalam kada fa murna ta koma ciki duba da akwai afil to har yanzu dai a bakin ku muke ta jin akwai apil apil amma har yanzu mu bamu ga alama apil din nan ya ma zo mu ba an tafi amma in sun tafi apil din nan ma muna jiran su in Allah da abin da kotun farko ta yaka ta bi za ta yi daɗin apil din nan iya Kano za a yi iya za a gama amma ina tabbatar ma kamar yadda muke zaman jira muke zaman dako muka bar su cikin zanga-zanga muka bar su cikin addu'o'i wadda addu'ar da suke fara ba bismillah to da izinin Allah ina tabbatar ma haka za su ji an ce gawuna garo iskomin sun ma sun dara a jihar Kano Allah ya ba da nasara sai dai mu haɗu da su a afil ɗin su ma a nan gurin amma an gama da izinin Allah. Wasu suna ganin duk wannan cika bakin ai a wajen zaɓe za ku yi duba da a yanzu kamar kawai a ƙasa kuka tsinci abu. imaninmu ne ya kai in mun je gurin zaɓe ba mu yadda a haɗa mu mu ta doke-doke da al'umma ba da 'yan uwanmu aka zalunce mu muka yi haƙuri suka ce in an cuce mu mu tafi kotu kuma muka je kotu muka kai wa kotu hujjoji kuma suka gamsu suka rasa kai hujjojinsu na kariya suka kasa karewa suka ce ma magani muke sha to yau ga lokaci yayi da su ba maganin ma overdose suke sha ya fa kasa yi musu aiki ina tabbatar ma ka bar mutanen nan lokaci yayi kusan kwana kusan nan in Allah da an gama da su za a yi zaɓe za a yi an gama za a yi hukunci Nasir Yusuf Gawuna da Murtala Sulan Garo su ne za su zo a jihar Kano su taimaki al'umma ba za su rushe kayan kowa ba ba za su kori ma'aikata ba ba za su dakatar da ma'aikata ba duk wanda ma aka cire mai irin wannan ariyar ɗin da aka mai za a maida mai kuɗin shi Kano arziki zai dawo zai wadatu kowa ya dawo cikin walwala. Sun ce fa gawuna is coming ɗin nan a mafarki ne kuke yin ta. tun a farko ma suke faɗa haka amma yau in ka tafi titukan Kano kaga yan ƴan Kwankwasiya da suke jele ai a nan za tabbatar yanzu su ne suke mafarkin mu yanzu idan mu ya buɗe kyarar muke kallon su ina tabbatar ma ina jajanta wa yan kwankwasiya yau ka tafi kan titi an rasa taimakon su ba impairment ɗin dubu ɗari ɗari da aka ce za a yi an ebi mata an ebi maza an tura su kan titi suna ta shara na yi nema ma na yi duba na duba a fage ko da mutum ɗaya a ɗaukan muna har indan ƙauye na so a ce an sa ta a wannan harkar sharar inda bata samu SA ba a jihar Kano da an taimake ta ya fi sai da albasa da man shafawa da take yi da turaren wuta amma mai girma gwauna a duba mu mu ma ko ta hannun indan ƙauye a bata daga ibrahim tyron zuwa adakawa ta inga sharewa ko da sofa bai zace ta yi a wannan gurin an ce fa wato kuma fa kamar iska ce take wahalar da mai kayan kara to ai mu kana ganin mu ka tabbatar duk ɗan kwankwasiyar da ka tambaya ya san yan kasuwa ne mu mun san halin da muke ciki kuma mun san in fito mun fito daga gidajen mu cikin iyalanmu. kasuwa muke zuwa mu buɗe shagunan mu mu kasa mu siyar amma yanzu duk ɗan kwankwasiya ya shiga ɗimuwa. an kwana ɗari ba wani ɗan kwankwasiya da za ka kalla ka gane an samu canjin gwamnati a wajen nan ina tabbatar ma an an kwace gwamnatin nan mu za su dama da bani bani to kuma muna tabbatar muku kamar yadda muka saba taimakawa mu bayar yau mu bada gobe to wannan karan ina tabbatar ma ba wanda zai zo ya zage mu ya zagi iyayen gidanmu mu ɗauki kayanmu mu bashi ba wanda ya isa ya muna wannan kallon. Sun ce 'yan jihar Kano sun yaba da wannan mulki duba da a kwana ɗari an yi musu abin da suke so. Ka tafi masallacin Idi, ka tafi kasuwar ƙofar Wambai, ka tafi cikin kwari duk inda kasuwar jihar Kano take ka ɗau mejan ɗinka ka kewaya ka ce wai mutane suna cikin farin ciki mutane suna cikin ɗimuwa an doke musu dukiyoyinsu an yi asarar kuɗi wanda ya fi ga ya fi tiriliyan nawa a Kano ka ce wai ana farin ciki ina tabbatar ma dan kwankwasiya in ya tafi masallacin Idi ya ce an yi ana farin ciki ba zai dawo daidai ba an cuci al'ummar jihar Kano kuma muna tabbatar ma daga an ce gawuna iskomin ya dira a jihar Kano za mu yi kokari yan kasuwa za a ba da umarni kowa ya dawo da gine-ginen shi zaka ga lokacin da ake farin ciki masu siminti 'yan dako masu kwaba kowa zai dawo cikin walwala zai samu abin da yake so sun ce ku ne kuka fara ɓata al'amarin kuka fara gine-gine ba bisa ka'ida ba kuma sun yi alkawari sun cika sun ce za su rushe inda aka yi gini ba bisa ka'ida ba to yanzu masallacin idi ni da nake karamar hukumar fage da wanda yake zage yake cikin kofar wambai ya tabbatar in ka to dakshin din kofar wambai karfe takwas baka isa ka tsallaka wannan gurin ba yau in ka je da jiya da yau wanne ne ya fi kyau ina gaya ma ko akwai yan kasuwar da suka yi zo suka kuskure wanda ya ɗauke su ya ba su guri suka gina suke neman arziki suka ya zama abokin gaban su suke son wani yau kuma ga abokin gaban nasu ya zama shine abokin masoyi wanda suke so ya zama maki duk abin da suka samu ya doke ya rushe ba abokanmu ba ne 'yan kasuwar wasu su sai babura a hannunmu wasu kuma mu je mu sai kuloli da robobi a hannunsu wasu kuma mu sai shaddoji a wajensu ina tabbatar ma mu 'yan kasuwa ne kowa ya sani mu ne abokan mu'amalarsu su ne abokan mu'amalarmu kuma mun ba su shawara wasu sun ji wasu sun ki ɗauka yi sa daga wannan karan da madugu da dukkanin mukarraban shi daga lokacin da aka hura usur aka ce gawuna iskomin an musur taya siyasa wadda suka so su wa baba ganduje da ahalinmu da iyayen gidanmu Allah ya tabbatar da ita a kansu. To ai an ce ma kuke kidan kuke rawar ku shi gawunan ne ya kama sabgogin gabansa. to ai yanzu ni zan tabbatar ma a ce gawuna ba shi da damuwa ba shi da fureja amma kaga ya kama saman gaban shi amma yau duk dan kwankwasiyar da ka gani daga ka ce gawuna iskomin ya firgice za ka ga sakataren gwamnati za a ga a halin sun fita wai suna zanga-zanga suna addu'a mutanen da da basu san ma da yanda ake zuwa a addu'a ba ka dai baka gani wasu malamai suke ɗaukowa wanda basu san ma me za su roƙi Allah ba sun koma suna faɗar abin da ma babu shi a kawa'idi babu shi a sira babu shi a hadisi babu shi a qur'ani ina tabbatar ma in kaga dan kwankwasiya nan da kwana biyu zuwa biyar in Allah da zaka tabbatar gawuna is coming